samu yayo mutu na fara muku bayani dangane da to sai su mushrikai da larabawa a makka sai suka ji daɗi suka ce suka yi abin da ake ce matafa'ul suka yi arashi da wannan suka ce to tunda farisawa sun fi kusa da mu in ji su kurashawan maka tunda su mushrikai suna bautan gumaka suna bautan wuta su farisawa su majus ne ba ko ke su yanzu abin bayanin da suke ma mutane suna cewa su lalle su majusa ba bautan wuta suke amma in suna bukukuwan su kan sa wuta amma sun ce su ba wuta suke bauta ba suna da addini ana ce musu majusu to amma sun fi kusa da mushirakai saboda ba su da ba su kama da ahalin kitabi ba su majus ba mu san wani abu dangane da su ba tun da yake ba a rumu ba ce mana an asalin addinin su annabi ne Allah ya aiko suka suka jirkita addinin ba saboda ka ba a sasu su a cikin littafin ahlul kitabi saboda ka sun fi kama da mushrikan larabawa shi kuma annabi ya fi kama da rumawa su kuma su rumawa masihiyawa ne saboda ka addinin su ya fi kama da na masihiyawa sun da su ahlul kitabi ne suna da eh, linjila kuma suna cewa suna cewa an saukar daga sama ne saboda haka sai su mushirkayin laraba a makka sai suka yi cewa sun fi kusa da farisawa shi kuma annabi ya fi kusa da masihiyawa rumawa za mu ce eh, su sun fi kusa da majusawa ɗin shi kuma ya fi kusa da masihiyawa to masihiyawa su ne kiristoci wato masih shi ne kalman guda ne da wasu harshe ne ake ci mashi christ daga na ka sami kirista ko kuma masihi a ce mashi zula rawa masihiya suke cewa saboda haka sai suka ga cewa to tun da yan uwansu mushrikai <laughs> sun galaba akan waɗanda suke da addini shi na muhammadu to su ma za su iya galaba akan muhammadu su gama da musulunci a huta sai suke ta murna to wannan sai kuma ya zama su kuma mene sai ba su ji daɗi ba saboda za su fi son a ce rum suka yi nasara ko ba komi kamar yadda nake karanta wannan najin sahibin eh, ɗaya daga cikin tafsirorin ne da yake faɗi ban kiyaye ba ko mai amsar ne ina jin mai amsar ne makarim shirazi ke cewa ainihin wannan eh, mandiki nasu ko da yake bai dace ba tunaninsu ba daidai ba ne kwatanta kansu da majusu da kwatanta annabi da masihiyawa irin nasu tunani ne kuma domin waɗannan sun nasara akan waɗannan bayanan nufin kuma su kuma su galaba akan wannan amma dai tun da su sun murna suna ta da hoto dole su mu ran su ba zai so ba saboda haka za su fi son a ce rumu ta yi galaba koda koda irin wannan ko da yake mantiki ne wanda yake ba kan gado a ciki to amma ka san masu karamin tunani masu dan sassau dan karamin tunani za a iya batar da su da wannan sai a ce to ai idan addinin muhammadu gaskiya ne to ai yana cewa an saukar masa da littafi daga sama Ka ga yana nufin kenan duk wanda aka saukar ma da littafi daga sama gaskiya yake to ka ga da shi da masihu masihiyawa sun yi kusa ke dai koma daidai suke to su kuma wa'annan tun da su ba su yadda da wani littafi saukake daga sama ba su kuma da su da majusu sun zama ɗaya ke to tun da wa'ancan suka yi nasara akan waɗannan to su ma za su yi nasara akan wannan wannan wannan tunanin ya yi daidai yawwa amma kaga mai saukin mai ɗansa sauƙa shi sai a ruɗe shi da wannan sai ce aye kuwa sai ƙarfafa tsammaninsa kan cewa za a yi murƙushe musulunci kuma mai yiwuwa mai hana shi shiga addini to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan yana yana ba da labarin cewa lalle an rinjayo amma su kuma bayan rinjayen da aka yi musu su ma za su yi rinjaye a cikin shekaru kaɗan wannan bai auku ba Allah ya bada labari ba da jima ba na'am an an ci rumawa da yaƙi a wannan karawa to amma su ma bayan nan za su yi galaba kuma a sai aka ce fibid izini a shekaru kaɗan wato wanda yake nufin daga ɗaya zuwa tara eh, Eh, abinda bai kai goma kuma ba za mu ci ma daga ɗaya ba daga uku nono daga uku zuwa tara a kankanin nan a saurari hawa ko haka nan to sai ku abin yadda yadda aka faɗa na sai a kuɗin hmm. ga kaga wannan mu'ujiza ce ta alkur'ani ya ba da labarin abin da zai zo eh, daga baya sai gashi kuma ya zo to amma an ce lokacin da wannan ya auku nasaran rum akan farisa ya auku ne bayan annabi ya yi hijira na lokacin da su farisa suka yi galaba akan rumu yana makai amma galaban eh, rumu akan farisa kuma bayan ya yi hijira ne saboda haka ne ma akwai wani fassara da na karanta a nan wanda yake cewa akwai wani asiri dangane da wani nasarar rumu a kan farisa wanda ba sani ba wato na cewa ainihin lokacin da manzala ya aika da wasiƙo zuwa garuruwa to shi sarkin farisa kisra shi sai ya yi yaga takardar. ana ba shi takardar sai ya keta to shi ko sarkin rum sai ya girmama dan saƙon annabi ya karrama shi bai ce ya musulunta ba amma dai ya karrama dan saƙon to saboda haka eh, labari ya zo har aka gama manzo Allah cewa ai ya keta wasiƙa ce to ya koke ta mulkinsa sai ya zamana wannan ɗabi'a ta sarkin rum shi ya janyo ya sami galaba kowa sannan kuma shi kuma wancan ɗabi'a ta sarkin farisa shi ya janyo masa wannan samun rukushin da yi Na muna iya cewa wannan an riga an ba da labari tun kafin abin ya auku amma wannan bai hana cewa shi bisa sanin Allah shi sarkin farisa zai aikata aikin da zai ja masa hasara ba ko ba lura ba sannan kuma shi sarkin rumu zai aikata aikin da zai iya samun galaba kaga ko da mutum kafiri ne in ya nuna tausayi ga musulmi ko ya musu wani abin kirki zai samu fa'idan abin a kazalik idan idan mutum ko da ba mumini bane ya aikin kirki yana samun lada don mummunan aiki yana haifar da mummunan sakamako aka kuma kyakkyawan aiki yana haifar da kyakkyawan sakamako wannan ce mani to in wannan shine dalili to ai an ba da labari kafin ya auku sai mu ce maka eh Allah ya san wannan dalilin ma zai auku kuma sakamakon dalilin zai zama ka shi ya sa ma ya ba da labarin zai auku sai kuwa ya auku da haka amma abinda masu tafsiri sukan taka kawo a dangane da fassarar wannan da tafsirin almizan in mutum yana da sha'awa yana iya karanta sun suka ce wai waɗansu ba'adin wai sahabbai wai sun yi imar kan wannan Eh, suka aje kuɗi lada akan wannan su mushirka suna cewa ba zai yiwu ba sai suka aje kuɗi akan cewa to in ya yi wannan ya ce wasu mummuni suka ce wai kuma da umarnin annabi ya ce mawa na je ku yi caca ne da su ka ce su saka sai sai je ce to mu saka ba a saka ba to sai suka yaka nan daga baya sai ya zama shi ya ci cacan kenan to amma wasu ya ce wa yanzu da aka je madina ai aya ta sauka ta hana caca alhali a maka ba hana ba wa'annan jirwayoyi san ba su da sa sama ba ka'idan shari'a da hankali watsi da su sun fi alheri ma'abucin almizan ya kawo ruwayoyin ta hanyoyi daban-daban daban-daban fuskoki daban-daban daban-daban wajen goma sha duk suna ta karo da juna idan caca haramun ne kuma daga baya ne aka haramta ba zai yiwu abu wanda yake mummuna wanda kuma daga baya haramcin sai zo caca ko shan giya innama alhamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal shida to wa'annan rijis tun a ilimin Allah tun farko rijis mummunan abu ne ba zai yi annabi ya aikata ɗayansu ba tun kafin a yi masa wahayi saboda haka kafin wahayi yaushe kuka taɓa karanta cewa annabi ya taɓa caca sai daga baya aka hannu yaushe kuka taɓa karanta cewa annabi ya sha giya sai daga baya da aka hannu bai taɓa yiwa ba saboda abin da yake rijistar min amali shi dan rijistar ne tun bir azar ko da shari'a bata saukaka ce ba dama can rijistar din to ba da za a yi a cewa a kawo mun da wa a cewa annabi ne ya ce ku je ku yi kimar wato ka sa kuɗi wani ya sa idan idan abu ya fito za sai ɗaya ci sai kuma wasu ce wai annabi ne ya ce ma wannan ku ya kan hmm, wurgi da wannan maganar shi kawai ban san da yanzu suka kirkiro magana su ce wani kaza su suna kokarin su ruwaito ruwaya su ce wani muhimmin mutum ne alhali kuma a cikin wannan maganan sai ya zama sun da yake kirkirarren magana ne sai ya karo da alkur'ani da hadisi a inda ba su sani ba saboda ka illa iyaka an ba da labarin gaibu kuma ya auku hakan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa sai wata da aka kara sai gashi rumu ta yi nasara akan farisa akwai wani da yake cewa na ga nasaran faris akan rum na ga kuma na rum akan farisa na ga kuma nasarar musulmi akan farisa da rum duk gaba daya cikin shekara goma sha biyar tsakanin shekara goma sha biyar duk wannan yau wato farkon eh, ya idan sai tsakanin nasarar eh, farisa a rum da zuwa nasarar musulmi a kansu duk cikansu ita zaron kamar shekara goma sha biyar to yau mai izin lillahi al'amuru min wani ba al'amari na Allah ne gaba da baya yadda duk ya so kafin al'amarin da bayansa in ya so ya jinkirta ko ya gaggauta duk al'amari na su ne ma'ana tasarrufi na duk yadda Allah ya so yake abin shi wa yau mu idin ya barhul mu'minu rannan mumine za su yi nasara za su yi farin ciki da la da nasaran Allah da ya ba farisa a karo amma ko wani fasar da yake cewa wannan eh, bi la akan nasaran musulmi ne mumine ne a kansu ko da ke a siyakin karatu abinda da yake nuna mana shine nasar don zai zai cewa domin nasarar rum akan farisa ba za a ce mishi nasarar labar nasarar mominai nasarar musulunci ne har ma suke cewa wannan nasarar mominai ne a kan rom wannan kuma ba zai nisanta ba domin nasarar mominai a kan rom bai auku ba bai auku ba domin Eh, na wani bangare na sai ya dan fara aukuwa amma wanda zai auku na sosai wanda mumune za su yi farin ciki bai zo ba tukuna wannan sai zamanin bayyanan sahibar asirwar zaman ajiyar Allah fajar farajahu wanda shi ne mumune za su shiga ru din kanta akwai hadisin da ke cewa maza Allah ce an nuna mashi wannan ama sun sa hadisin an nuna masa eh, eh, musulmi sun ci kustantaniya da rum sun shiga kustantaniya sun shiga rum amma bai san wanne ne zai zo farko ba to shigansu kustantaniya tabbas haka ne ne kustantaniya kamar da jiya nake muku wannan bayanin nan ne cibiyar daular rum ta gabas roma ga birnin roma shine cibiyar daular rum ta yamma amma daular rum ta gabas da daular rum ta yamma duk roma ne abdulhassil ma daular rum ta yamma din ita ce ta ɗauki yarkwatanta ta kai gabas yayin da ta ci gabas da yaƙi ta ba da muhimmanci a gabas din don haka ne ma sarkin su constantine sai ya ɗauki yarkwatan daga roma ya koma da ita Constantania ya garin da ya sunan garin ya canza ma garin suna zuwa Constantania to shigan musulmi ɗaniya haka tabbas ya uku yanzu wannan birnin shine ake ce mai istanbul eh, da ke cikin turkiya yanzu lokacin sarki constantine ya gina wani ɗaki wani gini wanda ya yi shi ne a lokacin ya mashi kubba tulluwa irin wanda ake gani akan masallatai nan lokacin da ya wannan kubba din an ce shi wannan kubban a lokacin alamin rashin yarda da Allah ne eh, yanzu zai ba abin zai baka waki ya canza ma'ana lokacin alamin rashin ba alama addini bane tulluwa akan gini alaman ka yarda da Allah ba ke to shi kustan din yasa aka mishi gini hamshakin gini da yake shi ba guje ne shi kustan din ba kirista bane shi daga baya ne ya shiga addinin kirista amma a lokacin yana maguzancinsa ne to lokacin da ya kafa wannan daular babbaɗan daularsa shine sai ya gina cewa to yanzu a haɗa kan duk addinai ma a zama ba bambancin addini to shine ma sai ya kafa wai wani kagarumin gini wanda ake ce ma hejiya sofiya yanzu haka ake ce ma gini hejiya sofiya ban san ko har harshen turkawa ba ne amma eh, abin da yake nufi shine kamar farin gini eh, to wannan ginin lokacin da musulmi suka ci wurin daki sai suka mishi shi masallaci asalin masallatai su rika sa tulluwa ke tulluwa ne da kake ta gani to shi kuma wani gina hajiya sofiya yana nan har yanzu lokacin da eh, faranje su kuma turawan kiristoci suka zo kuma suka sake cin wurin daki sai suka koma da shi coci da musulmi suka zo suka ci wurin kuma karon sai suka mishe shi kuma matsalaci halas to saboda haka yanzu kuma turkawa da yake suna gwamnatin turkiya suna da aƙidar rashin ruwa da addini sai suka ce a bashi ya zama ɗakin kallo kawai na tarihi amma akwai sarakunan turkawa sulaim abin usmaniyawa da suka gine-gine irin hijiya sofiya da yawan gaske ga an ce ga akwai masallacin sulaiman akwai masallacin wadda aka sun yi kama da wannan wani kamar masallacin sulaiman a nan istanbul din iri ɗaya da hijiya sofiya ana tsallaci a ciki har yanzu to shi wannan ginin hijiya sofiya din ma akwai lokacin da wasu musulmi suka ji suka je kawai suka tsaye da sallaci duk da gwamnati su hana to ina ga muku wannan mun kusa shi kama musulmi da wannan mahalli tabbas kuma har ya zama cibiyan daular uh, usmaniya na shekaru ɗaruruwa to kuma har su turawa sun sa ma turkiya tsama kan cewa daga turkiya ne addinin musulunci ya shiga turai saboda haka kamar turkiya nan ne kofan shigan addini don haka ne ma suka yi ittifaki akan ba su taɓa yadda musulunci ya mallaki turkiya da in musulunci ya mallaki turkiya to zai shiga masu turai za ku ga yanzu ga shi turkiya suna ta neman suna ta application a karbe su a matsayin su ma turawa ne an kiyarda an ce suna da wasu ɗabi'u da suka saba ma turanci wasu ɗabi'u'i baƙi da ba gane kansu ba to mun san ɗabi'o'in mutum kawai ga ɗaya yi shiru ko ya cinye wani dukawa ka za can ka ga kofa goshin sa ƙasa to wannan ɗabi'an ne ba su eh. shi ne wa ɗabi'o'i baki eh, wanda ya sa aka ki karɓar a matsayin turawa har yanzu ba a yadda su shiga tarayyar turai ba to kaga tabbas shi yasa ma to wannan kasan suka sa nizamin da ke iko ya zama ba ruwan shi da addini saboda suna cewa ba su taɓa yadda a nizamin addini ya karfi a turkiya ba don in turkiya ta yi karfi a musulunci to musulunci zai shiga turai kamar ta nan ne ya shiga ada to yanzu muna iya cewa kun ga eh, kamawan musulmi da wannan bangare tabbas tabbataccen abu ne amma yaushe musulmi suka shiga roma birnin roma da eh, rum wanda ke italiya wanda nan ne fadan vatican yake fadan vatican na roman katolika yaushe musulmi suka taɓa mallakan wannan muhalli ba su taɓa ba to manzo Allah an nuna mashi za su mallaki duka biyu to sun mallaki Constantine amma ba su mallaki Roma ba to ran da za su mallaki Roma ɗin ran da sahib al-asr zamu zai shiga birnin ba fa ma idhin ya al-mu'minu yawa nan. mumine za su yi farin ciki bi nasirillah da nasarar Allah yansuru man sha Allah yana ba wanda ya ga dama nasar wa huwa azizur rahim Allah buwaye ne mai rahama wannan wata fassara ne ta ko in ce muku tawili ba tafsiri ba ko ba lura wannan tawili ne don akwai munci tsakanin tafsiri da tawili in kai tawilin shi a wannan ya fi ya yi ba da ma'ana kyakkyawa amma bai kore tafsirin siyaƙin karatu ba na cewa wannan eh, zahirin magana yana nuna kenan roma za su yi romawa daular rum kenan za su yi nasara kan farisa nan kuma su mumini za su yawwa madalla dama dama mushrikai sun yi murna ran da farisa suka ci rum yau kuma mu sai mu murna rum sun ci farisa wannan shine zahirin magana ko ba kuma shine a tiyakin karatu to kuma in ka ce mishi nasara daga Allah sai mishi to la ba sa ko ba komi dai eh, sarkin Roma ko da shi ba musulmi bane amma ya nuna tausayi ga dan saƙon annabi shi ko sarkin Barisa ya keta takardar manzan Allah saboda haka ko a matsayin sakamakon abin da ya aikata Allah yana iya ba shi nasara ba bin addinin shi wai dama shi ne addinin da da Allah ya dama wannan tafassara ke to tawili kuma kamar da ne muku ɗaya bai kowar ɗaya ba eh, don aya ta kan zama tana da zahiri da tana da zahar da baɗar wa'adallah to ga shi ma alƙawarin Allah ne shi yasa ma wannan hamli din shi akan tawili din ma yafi wa'adalla alƙawarin Allah ne kaga wannan alƙawarin Allah na cin Roma da yaƙi ga al'umma musulmi shi ake nufi la yukhlifu Allahu wa'adahu walakin akthar an-nas la ya'lamun wannan san bai kama da siyakin wancan karatu da cewa Allah ya yi Roma alƙawari ba in me yasa Allah ya yi Roma alƙawarin za ta ci Farisa da yaƙi ko ba Roma eh, sannan kuma akwai hadisin cewa annabi ya ce an nuna mashi ya ci Eh, eh, eh, musulmi sun shiga kusɗanɗaniya da roma sai mu ce to shi ake nufi domin a ya haƙin handak ana cikin haɗa handak an ga wani dutse wanda zai zama tamkar gada to sai suka ga cewa to dama ana makasudin haƙa wannan handak ɗin don ya shiga tsakaninsu da gangamin ƙuraishi da yahudu da sauransu na in sun to kuma idan aka sami dutse a tsakani a cikin ramin zai zama yin ramin ma bai da ma'ana saboda yanzu ya zama tamkar za a bi ta kan dutsen ya zama gada to sai suka gama annabi gashi kuma an ga dutse to sai ya karbi ma'aikaci sai da ke. wannan dutsen da shi yana takbir ana yana duka yana cewa Allahu akbar to sai aka ga manzo Allah yana murmushi lokacin to shikenan bayan da yayi ya dake shi duka uku sai ya zama kamar yashi ya zama gari kawai sai aka kwashe kawai shikenan to shi ne sai suka dambe manzo Allah mun kana murmushi lokacin sai ce eh da ya duka ya dake dutsen nan wancan ta tsaye tashi sai hango fadar kaisar idan ya sake wani dukan sai ya hango fadar ro ma'ana za a ci wayan to shine munafukai suka koma waje ɗaya suna wai kaji wai zai mallaki farisa da ru mu nan ma mu je mu zagaya mu tsuguna ma muna jin tsoro wato mu tsuguno ya matse ka to ka je maka na tsoro kake ji kada makiya su lababu amma wai shi zai ci fara sadaru manya-manyan dalolin duniya to wala Allah ban ce muku haka na mani wala Allah ma ainihin roma din an nuna masa biyu kwastantaniya da roma ko ba lura ba to wallahu alam kuma ko fadar roma din nan zai ya zama roman yanzu ko kuma wata wani babban ko babban cibiyan daular yammacin duniya ba lale ya kasance roma din kanta ba yana iya domin a wancan lokacin daniya cibiyan daular ah, gabas to kuma akwai mada'in wanda shine cibiyar daular farisa ta wancan lokacin wanda ke ce muku jiya cewa yanzu ita mada'in tana cikin iraq kuma daular farisa din kusan gabashin duniya duk har da kudancin duniya duk yana hannun ah, daular farisa ne to tana iya wannan da abin da ya gano hadda hadda ganin Eh, lokacin da ka'im zai shiga yammacin duniya kuma addini ya kafu da saboda haka wani bangaren abin da ya gani ya auku wani kuma an ba mu labari yana nan da sannu zai auku shi ne wa'adalla alkawarin Allah la yi wa'adahu walakin na aksaran nasi la ya alamu Allah baya saba alƙawarinsa sai dai da yawan mutane ba su san haka nan ba ina son an karanto muku ne tawilin da na yi daga su ma'afu ah, to nan bai kawo shi ba amma na ɗauka nan na karanta shi amma ban gan shi ba amma dai akwai wannan fassarar da ne muku haka ne eh, wannan alƙawarin Allah ne na tabbatar daular musulmi dun wannan in ka ce wannan shine wa'adi din kamar ya riga ma ya wuce kenan an ya wuce tun da yanzu da musulmi ba su suke da daula din ba daulan ya bushe musu alƙawarin Allah na tabbatan daular musulunci wani alkawari ne da yana nan tafi Nasaran farko lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu kuma lokacin imam mahdi wannan lokacin annabi wannan addini ya mamaye duniya kuma lokacin imamar muntazar har wala wannan wannan addini zai zawo wanda ke duniya to wannan rana ne wa yau izin ya farko mu'minu na bi nasirillah yansur man ya sha huwa al-azizu rahim wa adalla la yakhlufu Allahu wa'dahu walakin an nasi la ya'lamu يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سوسن سن ظاهرا رايوان دنيا كما سو تجارة da sana'a da noma da kiwo da ire-iren wayannan wanda yake maslahansu da amfaninsu na rayuwarsu ta duniya sun gane da wannan a'a akwai fannoni ma daban-daban da suke ta nasara suke ta binciken wayannan fannoni na ilimi akwai sha'anin sana'a shi technology kenan akwai kuma sha'anin tijara kwamasu ne economics menene ga sunan to sannan kuma akwai sanin halittoci za ka ga su biology ne menene logi logi ga sunan birjik to eh, wa'annan zahirin rayuwar duniya kenan sun san wannan amma zahira fa anil akhirati hum ghafilun abin da ya shafi lahira ko su ga ne dangane da wannan abin da ya shafi makoma wannan rayuwar da ake sun san wannan kuma shi ya dame su amma in an mutu za a tashi ina za a wannan bai dame su ba ko da ke ya kamata bisa hujjan hankali wannan ya dame su ɗan ne ya ce walakin gairu magfulin an ba za su rasa zanin shi bai gafa da baka gare su wahum an al-akhiratu hum gafilun walakin gairu magfulin an yawa shi ita lahiran ba ta manta da ko kuma ba manta da su ba ba su sun gafala amma ba a gafala dangane da su saboda ana rubuta ayyukansu kuma za a yi su masu sakamako awalam ya tafakkaru fi anfusihim shi ba su tunani ga kawo kansu ne su masu ja da wannan eh, sako kenan ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma Allah bai halicci samai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya da kuma ajali yankake wato ko in kai nazari ka sa tunani za ka ga cewa na farko dai halittar sama da ƙasa nan lallai wani ne ya yi kuma lalle wani nan ba ya yi ne kawai ba wannan irin wa'ina an sun gabata a baya mana ta cewa Allah bai halicci sama da ƙasa ba sai da gaskiya to lalle ko da ganin in kai nazari za ka ga cewa wannan ba abu wani abu ne ya zo da kansa ba wani ne yi kuma wani gwani kun ba zai kasance yayi ne kawai kamar yadda kasancewa a bisa ɗabi'a na hankali ba mai yin abu saboda yin sakawa idan mutum misali magini ne sai ya ɗanɗasa gini gini mai ya gina gida mai kyan gaske sai a tambaye shi gidan nan kayi ne don ka zauna ko ka siyar ko kuma ka sa mutane haya sai ce o oh, ba ko ɗaya saboda me ne ce ya dai kasan shi magini shi yasa kawai gina kuma bayan ya gini mai kyan gaske kila ma hawa hawa ya zuba kayan alatu a ciki kawai saboda ya iya gini ba wani dalili zai yiwu ko kuma ainihin kaga kafinta da kayan kujeru da gadaje ya gogoge su suna kalli ya aji ka ce kafin da nawa ne waɗanda ce ai ba na sayarwa rawa ne oho ka yi ma wani ne a ba na yi ma wani ba ne to ka yi makan ya ba na yi maka yana ne to me yasa kai ka sani kafinta kafin kafinta ya zo na ba su saka shi ne yasa na sassaka su to don kai kawai don yi masa saki shi yasa na sassaka haka zai yiwu ko tela ya dinki kawai ka ga dinki ras ba dun ya sa ba ba wani kuma ya ba shi dinkin ba saboda kawai shi madinki a ci kawai riga ta dinku tela menene wani fanka da wannan ya ce a saboda kasa abinka da tela in ba ya dinkin nan ne ba ba ya jin daɗi na dinka ne kawai saboda dinki zai yiwu yawa to yaya za ka ga halittar sama da ƙasa ka ce haka nan kawai akai ba dalili dole wanda yana da akwai manfa to kuma tun da wannan bisa tunani ne fa ana ce masu yi tunani ne hankalinka zai iya nuna maka wani awalai mai ya tafakkaru fi anfusihim ma Allah Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi tunani ma kawai zai nuna maka kana lalle ba kawai ne aka yi wannan halitta sannan kuma wa ajalin musamma akwai wani ajali shi ma hankali zai nuna maka hankali zai nuna maka wannan hujjan hankali domin kuwa inda muƙaddara kana cikin tafiya a dokan daji sai wani ka gaji kana jin yunwa kana jin kishi baka san nayi ba kawai sai ka ga gida da ka ga gidan kawai sai ka ci aika gida bari in je kila ma akwai mutane su taimake ni su bani ruwa kila ma an samu guzuri sai ka je kai sallama ka ji shiru sai ka tura kowa ka kawo kowan ta bude wangare ka duba haka kawai sai ka ga kayan alatu kawai ka ga ma har akwai kicin har da su ma har wa'insu har wani abinci ma yana dan tafasa haka ga kanshin zama yana zo sai ka ci ka sai ka ga gado sai ka kwanta sai ka shara bacci ka huta kai sha'aninka sai ka ce shikenan na sami gida in kai zaman ka a nan kana ta face kanka kana tsammanin me zai faru wata rana kana cikin zaman ka a gidanka kana wada kanka me kake tsammani zai faru wata rana ku gaya mini bisa hujjan hankali mai gidan zai zo yawwa to haka ma duniya sama da ƙasa lalle gida ne ga rufi kana gani ga fitilu ma an sa ga kayan alata an zuzuba ga koguna an goga koramu ga shuke-shuke ga sauransu wani ne ya yi sai ka zo kaiwa da kanku ka a ciki to za ku haɗu wata rana nan na zuwa ajalin musamman akwai lokaci ne da aka aji za ku tara za ku haɗu da shi kai da ka kasha daga wannan arzikin baka ma yi recognizing ma recognize ma akwai mai gidan ba kun san bahaushe yana kiran eh, su duniya sama da ƙasa ma yana ce mata gida ne shi yasa ma yake ce ma Allah ubangiji giji din nan gida ke ubangiji ma'ana uban wannan giji din ba giji ba gidan da kake shiga ka kwana ba wannan giji din wanda ya sama da ƙasa ko a wanda ke da rufin sama din nan to shine ubansa kamar yadda ake ake samun ubangida amma ba a san ce ma Allah ubangida ko ba ubangida ba sai ana ce mishi ubangiji wato giji shine universe kenan a harshen bahaushe eh. wato ma'anan ubangiji rabbus samawati wal ard shine ma'anansa ubangiji ke wato giji shine samawati wal ard to wata rana tun da ka zauna gidan wannan ubangiji din za ku gamu da ubangiji ɗin tun da ka zauna masa a gijinsa kai sha'anin ka yadda ranka ya ga dama yawa wanda shi wannan kisa akwai watun ina jan ta ga muku wannan wani wani sarki yana musu yana musanta samuwa Allah to wazirin sa yana kokarin nuna musu lalle akwai Allah shi yake kai waziri ba Allah to shikenan sai shikenan dai wata rana dai waziri yake to yanzu a tashi a dan za a tafi wani wuri to aka na tafiya sai aka shiga hamada zuƙuƙi sarki ya fara jin kishi yana kai waziri har yanzu ba mu kai bai ya ce mishi a dan fita ne dan shaka wani a ce wani wuri dan shaƙa sai ga ana ta shiga hamada ya ce waziri ba mu kai wajen shaƙatawan ba ya ce a mu dai je zuwa dai ba mu je ba yana ina ne za mu je rana fa ta dame ni ni fa na gaji ba ya ce ai kila in muka ba za mu dai can sai ga gida sai shi ai ga gida nan sai ce nan ne wurin jiya ba nan bane amma da tun da mun yi sa'a akwai gida a hanya sai mu shiga sai ya shiga sai ga kayan alatu sarki ya ga wajen shi bida ga sauran shi waziri wannan gidan waye ce a ba mai shi ya fito ne kawai ya kila ya tsoro ne a hamada sai ce kai waziri ba ya za gida ya tsoro <laughs> sai ce a ɗan kai ba ka ce ba Allah ba ya yi gida ya kasa tsirowa amma sama da ƙasa su tsiro amma gida ɗan ƙarami ya kasa tsirowa sai sarki ce e gaskiya haka to dama yana jin yunwa yana jin kishi ya ci ya sha ya sha ya kwanta ya huta ya ce to gaskiya ne a koma yanzu yadda akwai Allah <laughs> kowa lura ba to kamar haka nan ne wato mutumin da yake zaune a nan ko da nazarin tafakko mutum in yana da hankali ya duba zai ga cewa ita duniyan nan ba a halice ka tafawa ba kuma lalle akwai ajali ajalin musamman wato da hujjan hankali wa inna kathiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun da yawan mutane masu kafircewa ne da response da ubangijin sun yi sun duke sun ce aka bau ba ran za su gamu da Allah ya kanta kenan su rayu su yi kansu a doron ƙasa su mutu shi kenan an gama wannan hujjan hankali ya nuna maka akwai rana da ya kamata ka ka ba da bayanin zaman da kai kuma in ka mutu bai kamata ya zama shi kenan ba yawa kun san akwai wasu masu cewa ainihin eh, adalci shine a maka a nan duniya ko har ma idan mutum suka kama shi in ya mutu sai su ya tsere ma adalci ko ba a iya kama shi ba kamar da suka ce dangane da Pol Pot wanda ya ta kashe mutane shugaban Cambodia ya ta kashe mutane har ma yanzu akwai da darolin kawuka kawukan mutane kokunan kai da aka yi nuna ana ci suna na an su ana ta kallo matsayin kawukan mutanen da polpot ya karkashe to amma sai ba ga polpot ba har sai wata na ka ce polpot ya mutu sai suka ce ya tsallake adalci shi ma milosevic shugaban yugoslavia wanda sai tarwatse shi ma da aka kai shi wa kotun duniya za a mishi adalci sai ya mutu a aikin kurkun sai suka ce ya tsallake adalci to in wannan shine adalci in kana da hankali in wannan shine adala shine a hukumta ka duniya in ka mutu ka tsere ma adalci ne to sai mu ce to yanzu a tunaninka duniyan nan haka ta samu kawai ba wanda yi ta in ka ce lallai wani ne to wani in sa'atuhum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna in ka ce lalle ne wani ne yi to abin da kake cewa shi ne shi wannan da yi din inda dai har babu ajalin musamman da za a yi adala to ka ce mu mahalicin nan azalin dun ba hikima a wannan halitta a halicci mutane a ɗora su a doron ƙasa wasu su zalunci wasu ubangijin ya zura ido ya ƙyale har su karata su mutu kuma shi kenan to mini amfanin halitta ba ganin wasu tun halittar su har su girma wahala suke sha wasu kuma hana su daman masu su rayu din kamar yadda fir'auna ke kashe jarire har yanzu ma akwai masu kisan jarire yanzu matsafan nan da suke yanke yanke da jarirai shi kenan in sun sami mukamin da suka samu wanda suka imani da cewa yankan jariri ya basu to shi kuma jaririn da aka yanka aka hana shi ya rayu shi kuma shi kenan an gama cibiyar za a ya mutu ko ku a kota rana za a tambayi la ayi zambin wa idar mu mu'udatu su idar bi ayi zambin kutulat ko kaman jahiliyar laraba da suke bizna su mata dare shi kenan mutum ya bizne yasa da rai an gama kuma ba ran da za a tambaye shi in dai har ka ce mana e ya kanta rayuwar nan kenan ba za a tashi ba bayan mutuwa abinda kake cewa shine wa iyazu billahi ka ce mahalicin sama da ƙasa din nan wa iyazu billahi ka ce azalimi ka ce kuma bai da hikima don ba hikima ga wannan halittar ya in kanta kenan akwai wani wanda ya rubuta littafi yana cewa shi bai da akwai Allah ba wanda eh, ta yi sauraron ne eh, wai ainihin yake cewa ainihin dalili wai yana ganin yadda ake zaluntar mutane amma ba abin da ke faruwa ya ce to shi Allah mai yasa ya kyale ake wannan zalunci to kaga a wajen ta yi sauraron ya ɗauka iyakanta rayuwar duniya ne shi ya sa ma yake ganin to don me Allah zai halitta ya kyale mutane suna shan wahala bai zo musu da abinci to zai zo da adalci amma ba anan ba ajalin musamman in kana da hankali in kai ma ba kana logic irin na ta idan ne ba in kana da hankali za ka gane cewa lallai yannan ya nuna akwai wata rayuwa to har wala um, um, bayanan da wasu ke barwa na cewa akwai ta tanaso wai shine justice adala din wai mutane sukan dawo wani akwai yanzu mutane suna masu imani da ta tanaso shine dawowan rai wato bayan mutum ya mutu wasu ya dawo a wata halittar kuma sun ɗauka an an haifi jariri wai wani ne da ya mutu da ya dawo wai sai shi ya sa mutum ya abin in ya mutum ya abin tsiya sai in ya dawo a wani marra din sai ya sha wahala yanzu akwai masu wannan itikadodin to shi ma wannan ba adala bane bil hasil masu da suke itikadin cewa ana ana dawo da rai ne a sa a dasa a wani jiki to ai su suna cewa mutum yana manta da amma wani suna claiming wai sun san lokacin da suka rayu da ko kuma suka yi bincike su gano za su dawo a kaza ne su wa'annan masu wannan aƙida ɗin suna cewa duk in ka ga mutane suna fama da wahala to dacin sun yi abin tsaya ne sai aka dawo da ransu yin suka shan wahala don haka kamar su indiya din nan wa'ansu ba su ba da sadaka sun ga mutum yana bara sai su tsaki ko sai abin tsaye shi ya ja mishi ko suka ga gurgu ko makawan ganin tsiyen shi ya mace da can ya ibin tsiya ne Allah ya dawo da shi a wannan haka haka ma sun ɗauka awaki ma da sauransu da mutane ne da suka abin tsiya Allah ya dawo da su wannan karan awaki kuma aka sharara musu ruka haka itatuwa masu ɗauka wannan shi ma bayanin bai nuna wannan adala ɗin ba kuma da da gaske ne ka naso gaskiya ne to da ba manta tarihi ba tunda idan kai ne ka mutu da ka dawo ba sai ka mamu labarin lokacin da kake a doron ƙasa daɗin ba wasu sukan yi kilimin hakan wasu za su tana da inda suka akwai wani yana wajen da daɗewa da labarin wani yana wajajen inugu ɗin ne wai ce shi dacen a wajen gwangwal aka yi shi wato shi a wurin ya dawo ne shi da aida haka ne da tarihi bai bace ba kowa ga wani mutane za har wala yau tanaso bai bayyana adala ba adala ita ce a dawo da mutane a yi musu hukunci a sake wata sabuwar rayuwa wannan shine adalci kuma mutum hankalin mutum zai iya nuna mutum wannan na'am kamar da muke ce nake faɗa a kwanakin ba a fassarar an hankali ba zai iya nuna maka komi ba amma yana iya sa ka a hanya ka gano wasu abu in aka yi maka aka ga maka wa'ayi sai ka ga yayi daidai hankalinka ma zai nuna maka lalle rayuwar nan ba kawai bane to amma bai wadatar ba inda ya wadatar da ba bukatar aiko annabi da sako inda hankalinmu ya wadata hankalinmu bai wadatar ba amma zai dauke mu zuwa wani miƙidari idan hankalinka ya sa ka tunanin cewa lallai Allah bai halicci sama da ƙasa a kawai to sai kuma ga mai wani ya zo da saƙo ce to Allah nan da bai halicci sama da ƙasa kawai ba ya aiko ni ya ce kaza in ka saura sai ga bayan da yake a ya ko fita fes to sai hanka dama abinda tunaninka da ke zuciya dama wanda in kai mai hankali ne kana wannan tunanin kuma ga wahayi daga waje in suka haɗu sai ka ga sun ka karɓi gaskiya shi yasa ake cewa ai tunani din amma tunani ya wadatar yau bai wadatar ba eh, saboda haka yanzu bayan in tunani ya shirya da suke jin karɓi kuma wahayi al'ilmu ilmani ilmi biyu ne da wanda ainihin ake ganowa ganannen ilmi da saukakken ilmi to ganannen ilmi shine akan amfani da shi wajen ka gano sannan daga nan sai ka amfani da kuma saukakke domin akwai inda ganannen ba zai kai ka ba yanzu ganannen ilmi zai nuna maka a duniya ba a yi ta kawai ganannen ilmi zai nuna maka wani ne tunda aikin hikima ne kuma wannan nan ba ya yi ne kawai ba duk hankalin ka ya gaya maka wa to amma lahira ya za a taso ya kuma za a yi hisabi ina ya wuta take a aljanna take mu za ka gano da hankalinka to ba zai yi ba to anan kuma sai saukakken ilimi saboda ka yi amfani da hankalinka ka yi nazarin wahayi yawa shine Allah ta'ala ke cewa inna kaseeran minan nasi bil qa'i rabbihim la kafirun da yawa dai suna butulce ma gamuwan su da ubangiji ne wato ma'ana sun sani wasu domin hujjan hankali zai iya nuna musu ba kawai ba in an gaya musu domin ba su damu da gamuwa da Allah ba maimakon su ce eh gaskiya ne sai su ce ba haka ba sai su rayu yadda ransu ke so to mafi yawan mutane haka ne Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ka kiyashe mu shirin kawo kanmu da shirin munanan ayyukan mu ka kyautata ayyukan mu ka yafi zunubban mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اطب بنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت عبادتنا واصل احداث بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وسارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين